Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum Jummai alli ke farin cikin gabatar da wannan shirin kuma muna tare ne da barista Salomon Salkab Dalo wanda zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. A saboda haka ba tare da bata lokaci ba, malamin farko bismillah da tambayar ka. Suna yi wa babban bako barista barkar zuwa wannan filin na sai ban tsage. Ina da tambayoyi guda uku zuwa hudu. Tambaya na ta farko mun samu labari barista ya wakilci wani ɗan jiwo a taron makoman Najeriya. Sai muka ji cewa kuma gwamnati ta ce ba ta son sa. To shin ya samu dama ya shiga domin an ce da ba a yadda ya shiga ba. Muna so mu sani haka. Tambaya ta ta biyu shi lauya ne ya san dokokin shari'a a Najeriya. Shin shugaban kasa na da dama bayan ga majalisar da ta ta wakilai wanda irin aikin aikin su kenan su dokoki ya halatta a kundin mulkin Najeriya a yi wani taro na kasa wanda zai nema wa kasa makoma makoma bayan ga majalisun tarayya da na dattawa. Tambaya ta uku yana daga cikin dattawan arewa masu mutunci wanda muke ganin kamar Mandela ne shi a Najeriya wanda shi ne suke arewa wajen arewa ta dawo da irin na kamar farkon mulkin najeriya lokacin sandawar ta ba kwarewa da sarka da sami da kano arewa tana tafiya daya babu gwamnatin kabilanci da na addini wani irin shiri suke wajen wannan mutuncin arewa ta dunkule ta dawo daya da da fadar kabilanci da addini iya tambaya ta ta uku tambaya ta ta hudu shi lauya ne masanin shari'a me zai kara mana bayani wajen rikitar shari'a da sabanin ra'ayi da ake cewa shugaban kasa wasu suna tsayar da hurumin ya kara tsayawa takara wasu suna cewa bai da hurumin tsayawa takara mai kundin mulkin najeriya ya faɗa game da takarar shugaban ƙasa matsayin ta zai tsaya ko ba zai tsaya ba wannan shi ne tambayoyi na guda hudu na masa fatan alheri ya sauka gida lafiya. barista ka ji jerin tambayoyi guda hudu. na ji su. Zan fara daga kasa. Ko shugaban kasa yana da gurumi ya sake sayan takara. Tsarin mulkinmu ya ce mutum zai iya nema zaɓe na tsawon shekara hudu zai sake kuma ya nema za a rantsar da mutum ba zai wuce shekaru takas a cikin ofis ba kenan ko ka gaje ofishi ko ka tsaya takara duk yawan shekaru da za ka yi a cikin ofis a dokan Najeriya shine shekaru takwas. Idan shugaban kaza ya sake tsaya zaɓe zai yi shekaru goma, za a yi wa tsarin mulki gyaran fuska ne wannan ban gane ba. amma fasara za a nemi a wajen kotu kenan yan najeriya ya kamata su nemi fasara a wajen kotu ko ya cancanta ko babu ko dawowa kan maganan cewa ba an sa ni cikin taro kuma an zo an ce babu to ni dai a iya sani na tun daga farko lokacin da ake neman ra'ayi a kira wannan taron mu mun ce dattawan arewa muna da shakku a kan wannan taron. Domin kira taron kasa a shekaran da za a jajibirin shekaran da za a yi zabe ya ba da babban shakka cewa za a yi zabe in ma a yi za a yi a samu amantaken zaɓen ko kuwa za a ci gaba da tattaunawa. To saboda haka mu muka ce in ma za a kira taron kasa shugaban kasa ya ba da wuri a kira taron kasa mai cikakken iko wanda za a tattauna komai a yi wa tsarin gwamnati faskurema a gyara komi tukuna a zo a yi zabe to shi shugaban kasa ya ce babu don haka da haka zai da nade eh ni ma na samu labarin da suna na ciki a karshe ban jiyo da suna an ce ba suna na ciki amma ko da akwai suna na ciki tun da yake ni bai yarda da taron ba zuwa na wajen da ba zan je ba domin ni ban amince da shi ba kungiya na na kungiyar lauyoyi na kwasa da bakina ita ba ta amince da taro ba ta tashi zuwa ni ne zan tafi zan dawo kuma kan maganan wanda ta ce wane matakai mu da tawan arewa za mu yi domin kawo kawo da mutuncin arewa eh. za mu ci gaba da ba mutanen arewa a kuri amma sai mu na da tawan arewa da sauran kungiyoyi kamar na acf da kuma na matasa da wasu kungiyoyin mata an samu cikakken fahimta yanzu muna dawowa da halin jikinmu. kwana bakwai da suka wuce mun yi taro na duka waɗannan kungiyoyi Abuja. Mun yi nazari halin da ake ciki da kuma irin yadda abubuwa sun zama muka amince yanzu cewa ba za mu ajiye tsaro mutunci da zaman lafiya mutanen arewa a hannun kowa kuma sai da a hannun mutanen arewa. Don haka yanzu matakin da mun sa a gaba shine za mu koma ga mutanen mu su kare kanmu domin mun gane cewa ita gwamnatin Najeriya ba ta da niyya ta kare mu, ba ta da cikakken niyya ta kare mu. Don me mun faɗa haka a kasafin kudi na bana kawai an ba wa ciyoyi ta gaba ta arewa ta gabas biliyan biyu amma a jiya na shugaban kasa kai aka ba da biliyan ɗari nan kenan inda ake rigima ba a kai taimako ba ta aka kai taimako wani wuri daban abinda ta suka ce mai nishi da mai kaya daban nemi shi daban dawowa kuma a kan cewa shugaban kasa na iya kira taron kasa bayan daga cikakken majalisa amsa da zan bayar shi ne a karkashin tsarin mulki babu amma yana da iko ya tara mutane kamar yadda ya tara a matsayin masu ba shi shawara to wannan taro ba taron kasa ba ne kwamiti na mutane da za su ba shugaban kasa shawara wanda bayan da sun ba shi shawara ko ya kawo na neman gyaran tsarin mulki idan yan majalisa sun yarda amma ba yi da iko ya tashi kawai ya kira wannan taron haka ba abin ba mamaki shine majalisa mu sun tafi sun je sun fara ta hannu sun yi mahaura sun ba shi iko ya je ya kashe kudin Najeriya a biliyan bakwai. Maganan ta kuma na tare da wani magana wanda yake yanzu shugaban kasa majalisa tana nema ta yi wa tsarin mulki sashi na tara gyaran fuska domin ya dauko iko na yi wa yan Najeriya tsarin mulki ya yi gyara ko ka yi mata faskurima a dauka wannan ikon a ba shugaban kasa. Idan har majalisar mutum kuskura sun yi wannan sun gama da yan Najeriya sun ci amanan mutanen Najeriya sun ci amanan demokariya kuma sun ci da kasa nan. Domin a duka duniya ba inda za a ce shugaban kasa wanda wannan tsarin mulki shi ne ya yi rantsuwa zai kara ya kare ta wani shi da kuma za ba shi iko yanzu ya zo ya kawo yana da iko ya shiga da sabon tsarin mulki wato ana misali da na iya tashi gaya ba baban shi cewa zan iya don na son canza maka suna abin da majalisar tana so ta yi kenan wanda ya haife ta wai yau ka ce a ah, suna shi malamadu za ka canja miji suna ya zama dan iska to irin abin da wannan majalisar tara suka yi kenan kuma idan sun ci gaba da wannan har sun kada kuri'a sun ba shugaban kasa sun yi wa sashin tara faskurima eh, sun ba shugaban kasa to an gama da mu. Hmm, to Allah ya kyauta domin samu sakkwato sakkwato kuna jin mu. eh muna jin ku. to ku ba mutum ɗaya ya yi tambaya ko. salamu alaikum. wa alaikum salam. a ah, sunana Hassan Muhammad Jinai. to malam. daga magajin garin Sokoto. wai ko me yasa mafi yawa a shugabannin arewa na wannan lokaci an kaɗe da irin su salaman dalon ba ka sabai hake jin sun to sun ci wani abu a lokacin da wata hatsaniya ko kuma irin mahaɗin da ke waro a arewacin najeriya ce su ko ohun shi ya ke kallon ne eh, bakunan su da su gaya ma gwamnati gaskiya ta cire girman kai ta zo ta zauna da masu ɗauki da makamai akan tsarin su kuma akwai su ɗin na gaskiya. To, barista ni na ga bayanan da kai kamar ya ba shi ansa amma ban san ko akwai wani ƙarin bayani da za ka mishi ba. Abin da dai zan kara a kai shi ne shugabanci fa ko na siyasa ko na gargajiya ko na al'umma amana ne. Shugaba ba wai yana yaki ne da wani ba shugaba yana neman ya tabbatar da zaman lafiya da kare mutuncin mutanensa a mu a matsayinmu na iyaye ba komai ne zai faru a ƙasa za a so a ji mu a fili ba akwai abin da za mu ba da shawara a kadaice akwai abin da za mu bi baya mu je wajen waɗanda suke hukuma mu nuna fushinmu mu nuna damuwanmu ba mu nema a yi wani abu akwai abin da kuma mu fita tiri mu yi wa jama'a bayani abin da muka fit da shi tiri mu yi wa jama'a bayani wato abu ne wanda jama'a za su amfana kuma su dawo ishara su koyi wani abu a cikinta. To sai kuma makon gobe idan Allah ya kamu barista Solomon Dalon zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa a wannan fili na sai bango ya tsage. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC. nake fatar a huta lafiya.